Assalamu alaikum mutane nawa. Allah ya sa mun gama da suna kuma daga yau muna so mu mu yi magana bisa live web radio radio wanda ina da albarka magana da zai saci muna cikin mu. gamunan ya ni Reverend Samuel Baba Mbaga na bisan Lifeway Radio nga na so mu yi addu'a wani bi mutum ya kambe na na fito na fito Bible Baptist Church International daga tudu tamale nyankwala muna so mu yi addu'a da kuna mu fara gore ka ba mu yau kuma muna nan ga muna so mu duba cikin littafinka littafi mai saci abin wanda zai saci mu sai mu bi ka sai mu samu arjanda yau ya zama wani rana wanda ka bude hanya ka ba diyan cikin duniya mun gore ubangiji ji muna to sai gwada muna hanya wanda ya yi kyau mu bi ka da zuciya guda wanga muke roko sekenjuna annabi amen mangana wanda zamu ji ya zama mangana brunya miya bu brunya brunya ya zama wani sala daga wanda sikin rome sun tuce yi wannan sala na ya zo ya gama da hefon wa annabi isa nti an sace duka sai mun doshi duka mun gama burnya ya zama wani tamu wanda muna tunani yanda an hefo annabi isa wanda ya zo ya mutu ya karbe muna hannu cikin tani annabi isa da ya zo cikin duniyan ga ba yanda kama mata da mijinsi sun kwanta sai eh, a hefo yaro ba amma da Allah ya yi su wani hanya sini ne muna so mu duba cikin littafi mai saki mun duba cikin azaya ya yi muna mangana wanda ya yi kyau cikin azaya mangana na ka duba wai an lada ce wai si ya ba muna diya wannan diya na ya zo e karbe mu duniyan ga muna so wanda ya karbe mu e ba mu da allah wani ya fabe mu wani ya karbe mu allah kade ne sai ya doki ya bi wani hanya sai annabi isa ya zo ya mutu ya karbe mu so wani abu ya yi kamata mu duka mu duba mu ji tsoro da allah dama hanyar wanda ya bere annabi isa ya zo haifinsu na kawai ya sama abin wanda ya yi different sai mu duka za mu duba mu gani kama a allah dai allah ne annabi isa da ya zo ya an haifosi sai ya tasi sai ya zauna sai ya kama littafi mai saki sai ya mangana sai ya yi wazu sai ya mutu mutuwa na kuma ya mutu ya ba muna an haifu si kama yadda ana haifu mutane ma mutuwa na bai mutu kama yadda mutane suke mutuwa ba wannan abu nani mun duba da kyau yadda annabi isa ya zo duniyan ga haifunsi na ne si tsakanin muce ci da burnya bunya ya zo mutane sun sai ragona sun dafa binci sai a suna duba wanga dai ferin su siya ne ku bere mu ki mu rawa amma ka duba cikin littafi mai saci ba abinci ci da rawa ba abin na batun rai ne al'ada ya duba kaman ya gyara duniya ya doci adam da hawa ya sa tsakani wai mutu ta duba kasa se sun ile fi se ala ya e ji fusu ye kore su ama ya koma ya bida hanya ya doki ya bi bisa annabi isa sai an hefo si hefon anabi isa ne ya kawo burnya wani ya tambaye wa nini annabi isa manzi annabi isa manzi ya zama mary ne mary da bai sani na eh, miji ba ya tasi ya zama holy girl sai shi na na holy spirit ya zo ya bi cikin iska ya bi si ta yi ji wani mangana wai ta haifo wani yaro na yaro na an cira su emmanuel eh, ka gininsu ni allah da mu ne munana yanda hanya wanda an bi an haifo annabi isa ce na don si muna so mu duba we wanda allah ya bi ye karbe muna cikin duniya ga ya e zama hanya wanda ya yi sam ubangiji allah kare ni ina da wannan iko wannan iko na ya doki ya yi sai yau mun zauna sakara na ya te ya te ya te wata ya mutu ya mutu ya mutu sai mu ce zo mu zauna mu ni go wanga zan kise dan dafa shinkafa dan daga sakwara za mu sha fanta da abubuwa sai mu yi wani abu mu ci burnya burnya ba ya di zama wani abu muna dici muna rawa muna yi ba amma ya zama tamu wanda ya zama wani sallah ne sallah na ya zama annabi isa hefonsi burnya gindin shi kenan wani ya tambaye kama ya haifu ya koma ya mutu ka duba e, annabi isa zuwa sina daga cikin eh, adam and eve yanda allah ya bi ya gama su eh, ba su zi bacin allah ba sai sun yi wani abu allah a za su yi kunin su sai ka ganin laifi ya shiga cikin duniya amma annabi isa haifinsi ya kawo burin yana. ya ba muna gafara tsakani mutane da Allah yanzu akwai hanya ka yi ka yi addu'a Allah ya ji sai komi duka a tahiya daidai mutane nawa ubangiji Allah ina so ka na so ka yi kusa da si ka doki donkin ka ka basi so ka gani jindin burya ce na hefo annabi isa annabi isa da ya zo a si ya tasi ya bi babansi da mansi ana so a kai si ba yi ya ba har ci wazu ya baya duniya ya cikire mutane mutane sun bi si muna kira su disciples sun kama littafi mai sace mangana wazu sai ina duka mangana Allah ina kama mu zuciya sai muna bisi sai komi duka ina tahiya daidai abu shi ka ba ku so wanga mai abu ne kuce so Allah ya ba mu rai ku bari mu karbi da zuciya guda sai mu sama gafara wani rana na so mu duci mu azi nan ga wani ya tambaya a wanda ce yi ga nan zamu genzi natun kira sunana reverend samuel baba yi bible baptist church international tamale tudu nyankwala kana so ka iya ka kira ni bisan eh, email jesus in 2000 at yahoo.com ko ka cira mobile number nawa 0246584887 wala aboci ka kira na ji na hamsa ni da ke mun mangana yau kana so ka bi annabi isa kana so ka doji donkin ka basi ka ci da wannan layin ga ko ka ta intanet ka yi na yi kokari ni da ke mu mangana haka na so ka zo wuri wanda na ce a wallahi ka zo mun zauna da hankali sai ko duka itahiya daidai abojika ne allah yana so mu sai ya doci wanga kyautan ga iya bamu abu ne za mu yi sai tsakanin mutane da allah ko duka ita hiya daidai sai addu'a ne wanga na so nducin aje nan sai mu yi addu'a mu duci don kai mu ba allah ubangiji sai isace muna komi duka kawai wallahi magana wanda allah ya duci ya bani yau ce ga ku da mukama. kama mu mobisi kana mun samu allah sarki ne kawai ya yi ya erika mu ne kawai ya yi ya tsakanin mu ba laifi sai mu zauna da kwanta zuciya da komi duka itahiyar daidai ubangiji allah ina so ka ina cidanka ka doji kafa ka zo doji donkinka da zuziyanka ka baya annabi isa komi duka ya sace ibaka ka gani komi duka yana tahiya yana sacewa amma Allah si bai sace samu ubangiji Allah yana cira ka zo wurin si bangare muna so mu doci mu aje nan ga kubure mu yaduwa ubangiji Allah mun gore bangare war mun firin ga wanda ko duka ya ji da yi tuba da zuciya guda ya samu gafara wani rana wanga muna roko cikin isa masiya sunansi amen